فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan safar hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya yi daidai da sha biyar ga watan biyu miladiya ta 2008 a wannan masallaci na Usman bin Affan a nan gadon kaya cikin jihar Kano a wannan karatu namu na mako-mako cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul waqi'a inda za mu dawo kan aya ta 83 wanda insha Allahu a yau za mu kammala tafsirin wannan sura kafin kuma mu shiga suratul hadidi sati mai zuwa in Allah ya kai mu bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
Allah maɗaukakin sarki yana cewa falaula iza balagatil hulqum to me ya hana a lokacin da rai ta kai makoshi wa antum hina idin tanzurun ku kuma a wannan kuna kallo wa nahnu aqrabu ilaihi kuma mu muka fi kusa da mamaci din minkum fiye da ku walakin la tubsiruna amma ba kwa gani falaula in kuntum ghaira madinin me ya hana har idan kun kasance ba waɗanda ake yi wa hisabi ba ko ba waɗanda ake mallaka ba tarji'unaha ku dawo da wannan ran in kuntum sadiqina in har abin da kuke faɗa na cewa babu tashin kiyama gaskiya ne kamar yadda sura a farkonta ta bamu labarin yadda mutane za su kasance ranar gobe kiyama yadda za su kasance gida uku Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal akwai as-sabiqun as-sabiqun Allah ya gaya mana kowa irin sakamakon da zai samu a wancan lokaci to kuma a nan ƙarshen sura Allah maɗaukakin sarki zai shiga gaya mana magana akan alqiyamatu sugura bayan yayi magana akan alqiyamatul kubra waɗancan ayoyin duk da muka karanta abinda mutane na kwarai za su samu a wurin Allah maɗaukakin sarki na sakamako da abinda kuma waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka yi masa kangara za su gamu da shi na mummunan sakamako ranar gobe kiyama wannan alkiyama ɗin ita ce alkiyamatul kubra nan kuma Allah maɗaukakin sarki yana mana magana akan alkiyamatul subra shine lokacin da mutum ya zo kakarin mutuwa Allah ce falaula idza balagatil hulqum me ya hana lokacin da ran mamaci ko wanda yake kakarun mutuwa ransa ya zo masa makoshi a lokacin ba abin da ya mallaka danginsa da 'yan uwansa da masoyansa waɗanda suke kewaye da shi babu abin da za su iya yi a wannan lokaci illa iyaka su sa ido su zira wa ikon Allah maɗaukakin sarki ido dukkan wata dabara ta kare a wannan lokaci soyayyar mai soyayya ba za ta amfanar da shi wannan ba kwarewar likita ko mai ba da magani ba zai amfanar da shi ba a wannan lokaci da shi da waɗanda suke kusa da shi suke kewaye da shi duk za su tabbatar da cewa su ajazai ne masu gazawa ne za su tabbatar da cewa su mamlukuna ne lillahi subhanahu wa ta'ala al'amarinsu yana hannun ubangiji ba su da katabus sai abinda ubangiji ya so a wannan lokaci ne za su sakankance su ƙara yin imani da haka Allah ce falaula me zai hana idza balagatil hulqum idan ran wannan mai kakarun mutuwar ta zo makoshi a lokacin da yake kafarsa ɗaya duniya kafarsa ɗaya lahira wa antum hina irin tanzurun ko kuma a wannan lokaci kuna zaune ku masoyansa kun kewaye shi ba abin da kuka mallaka illa ku sa ido sama da haka ba ku mallaki wani abu ba ku sa ido ku ga sha'anin ubangiji ba ku da iko duk yadda kuka kai ga san shi ku dawo masa da ransa Allah ya ce ga ku a kusa da shi kuna ganin sa kuna ganin halin da yake ciki amma ba za ku iya masa komai ba wa nahnu aqrabu ilaihi minkum mu muka fi kusa da shi sama da ku ubangiji ya fi ku kusanci da shi ta hanyar kusancin mala'ikunsa alqurbu huna qurbul mala'ikati shine kusancin mala'iku kamar yadda Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun har lokacin da idan mutuwa ta zo wa ɗayansu to manzanninmu mala'ikun da Allah yake aikowa su ne za su karɓi ransa wa hum la yufarrituna kuma ba sa nuna gazawa ba sa nuna kasawa cikin aikin da Allah ya dora musu thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin Allah ya ce to mu muka fi kusanci da shi kusanci ba na zati bane kusanci ne na mala'iku kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله ما أوكي سركي مو مكهل تشتان أدم mu muka san abin da ransa yake kullawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi sama da jijiyar wuyansa Allah sai ya fassara kusanci din da cewa kusanci na mala'iku iz yatalaqqa almutalaqqiyan an al-yamini wa an al-shimali qa'id lokacin da masu haduwa suke haduwa sune waɗannan mala'iku guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu suna zaune ma yalfizu min qaulin baya furta wata magana ko mun kankantarta illa ladaihi raqibun atid face gaba gare shi akwai wanda yake mai zira ido mai sa ido atidun kuma wanda yake halarci ko da yaushe yana tattare da shi to kaga wannan qurbi ne na mala'iku shi yasa Allah ya fassara aqrabu ilayhi min hablil warid sai ya fassara shi da إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد to haka anan ma wa nahnu aqrabu ilayhi minkum da dama daga cikin masu tafsiri suna cewa qurbul mala'ika wasu su ce aqrabu ilayhi minkum ay bi ilmi bi ilmina wa qudratina da ilimin mu da kuduran mu to haka duk sanda mutum zai mutu Allah maɗaukakin sarki yana turo tawaga ta mala'iku kamar yadda muka karanta a hadisin bara ibn al-azim a wancan satin idan mutumin kirki ne Allah ya turo da mala'iku masu fararen fuskoki waɗanda za su zo suna ɗauke da bushara waɗanda za su zo suna ɗauke da likkafani da turare na aljanna su zo suna haske suna ƙanshi su karɓi ransa cikin kwanciyar hankali da annashawa da lalama suna cewa ya ayyatuhan nafsu tayyiba ukhriji ila rabbin ila ruhin wa raihan ila ruhin wa raihan ukhriji ila rabbin ghairi ghabban ya ke wannan rai mai kanshi ya ke wannan rai mai tsafta ki fita zuwa ga ubangijinki ki fita zuwa ga rahama da kuma ainihin kayan daɗi da ubangijinki ya tanada miki ki fita zuwa ga ubangijin da ba mai fushi gare ki ba idan kuma ya kasance mutumin banza ne ya gama rayuwarsa cikin aikin banza a nan duniya to haka Allah maɗaukakin sarki a wannan lokaci zai turo masa tawaga ta wasu mala'iku masu munanan fuskoki fuskokinsu baƙaƙe kirin suna kuma wari suna ɗoyi haka za su abin nan yana wari yana ɗoyi haka za su zo su same shi Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da su cire ransa cikin azaba da tsanani sai ya ayyatuhan nafsul khabisa ya ke wannan rai wacce take mummuna ukhriji ki fita a wannan lokacin za su fizge ta fizga mai karfi kamar yadda Allah yake gaya mana wannan zi'ati din nan gharqa haka Allah madaukakin sarki yake cewa za su fizgi ran fizga mai karfi to wannan lokaci ne mai hatsari lokaci ne da idan ya zo babu batun kuma koma baya ko dai mutum ya yi aikin kirki ya yi aikin kwarai ya samu lada ya samu ainihin ribatar wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dacewa ya cika da imani ko kuma mutum ya cika rayuwarsa da saban Allah da kangara a wannan lokaci kuma ya yi cikawar da ba ta da kyau wannan gada idan aka riga aka taka ta to babu komowa baya shi yasa za mu ga cewa magabata yana daga cikin abin da suka fi tsoro wannan lokaci na gargada wannan lokaci da idan ya zo allah maɗaukakin sarki ya rufe wa bawa karɓar tuba babu kuma karɓar tuba inna allah ya taubata abdihi ma lam yugharghir allah yana karɓar tuban bawansa matukar dai ransa bata zo gargada ba bai fara gargaran mutuwa ba ابن أبي الدنيا يا رويتو أشكل لتافنس كتاب المحتضرين yake cewa Umar dan Abdulaziz lokacin da yake cikin wato rashin lafiyarsa da ya bar duniya an ji su yana cewa ajili su ne ku tashe ni zaune masu jinyarsa suka tashe shi zaune sai aka ji yana cewa أنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت أنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت أنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت har sau uku yana maimaita wannan kalma yana cewa ni ne wanda ka yi umarni amma na gajiya wajen bin umarnin nan ni ne wanda ka hana amma na saba sai ya kuma ci gaba da cewa walakin la ilaha illallah sai aka ga ya daga kansa ya kura wa shi wannan majinyaci nashi ido har shi majinyacin nasa ya ce innaka latanzuru ilayya nazran shadidan naga ka kura min ido ka kura min ido kurawa mai tsanani ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai Umar ibn Abdul Aziz yace inni la ara hadratan ma hum insun wala jin shi ai wata halara nake gani wasu jama'a nake gani a gabana waɗanda ba mutane ba ba aljannu ba sun maƙubida nan take Allah ya karɓi ransa ya cika da imani hakanan ya ruwaito daga fubala ibn dinar yake cewa حضرت محمد بن واسع ɗaya daga cikin tabi'ai masu ibada ana ce da shi Muhammad ibn Wasi ya ce na halarce shi wa qad sujjiya lil mauti yana cikin halin mutuwa an lullube shi da bargo sai muka ji shi yana cewa marhaban bi mala'ikati rabbi wala haula wala quwwata illa billah maraba da mala'iku na Ubangiji na babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah. Ya ce wa shamamtu ra'ihatan ƙwayyibatan lam ashumma mislaha na ji wani ƙanshi ƙanshi mai daɗi wanda ban taɓa jin irinsa ba sun mashakasa basaruhu famat daga nan ya daga idansa ido ya daga idansa sama Allah ya karɓi abinsa haka suke ba mu labari cewa mala'iku suna halarta wasu daga cikin bayan Allah an ji su suna furtawa amma ku da kuke gurin ba kwa gani shine wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsirun mala'ikunmu sun fi ku kusa da shi amma ba ku ganin su ibnul qayyim a cikin littafinsa ar-ruh yake gaya mana cewa ibnu taymiya malaminsa ya labarta masa game da wani wanda mutuwa ta zo ɗaukansa ya ce ibnul qayyim ya ce ban sani ba abin a gaban malam aka yi ko kuma labari aka bashi ya ce sai aka ji wannan mamaci yana alaika salam ha huna fajlis wa alaika salam ha huna fajlis yana mai da sallama alaika salam ga guri zauna alaika salam ga guri zauna ibnu taymiya ya ce an ji wannan alamar shi mamacin waɗanda Allah yana cikin waɗanda Allah ya wa taufiki ya zama nan mala'ikun rahama ne suka same shi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani ɗaya daga cikin malamanmu magabata yana ba da labari a cikin littafinsa az-zuhud daga mujahid ibn jabr almajiri na abdullahi dan abbas yake cewa ma min mayyitin illa yu'radu alaihi ahlu majalisihi alladhi kana yujalisu in kanu ahla lahwin fa ahlu lahwi wa in kanu ahla dhikrin fa ahlu dhikr ce babu wanda zai zo mutuwa face an nuna masa abokan zamansa wanda yake zama da su a nan duniya sai an nuna masa su idan mutane ne na banza abokan sharholiya sai a nuna masa waɗannan abokan sharholiya tattare da shi idan ko mutanen kirki ne mutanen da suke ambatan Allah da tintintinin ubangiji sai a nuna masa shi a nuna masa shi a gabansu to wannan ta sa aka ruwaito daga rabi ibn sabra ɗaya daga cikin masu ibada a basra ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa adraktu nasa bisham na samu mutane a garin sham an zo gaban wani wanda mutuwa ta zo ɗaukar ransa aka ce da shi ya fulan qul la ilaha illallah ka ce da shi ya faɗi la ilaha illallah kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an zo mutuwa ta zo wa mutum to a lakkana masa la ilaha illallah lakkinu mautakum la ilaha illallah aka ce da shi qul la ilaha illallah sai kawai aka ji yana ishrif ishraf waskini ka kwankwada ka bani in kwankwada ka kwankwada ka bani in kwankwada wato dan shauholiya ne an gama rayuwar gaba ɗaya cikin shaye-shaye maimakon ya faɗi la ilaha illallah sai kawai yake cewa ka kwankwada ni ma ka bani in kwankwada Allah kiyaye to duk abin da ka shagalta da shi a wannan lokacin shine zai yi maka tasiri ka shagalta da zikirin Allah da ambatan Allah da tunanin da tunanin lahira to a wannan lokaci haka Allah zai baka tawfiki sai kai kalmar shahada in kuma wani abu na duniya ya cika zuciyar mutum to a wannan lokaci abin ne za Allah zai bijiro masa shi an ce ma wani mutum kamar yadda yake cikin littafin al'aqiba na abu muhammad abdulhaq al-ishbili abdulhaq al-ishbili yana da littafin sunan shi al'aqiba wato kyakkyawan karshe ko mummunan karshe a ciki yake cewa wani mutumin ahwaz ahwaz cikin kasar farisa ne ya zo mutuwa aka ce da shi qul la ilaha illallah ce la ilaha illallah ana lakkana masa la ilaha illallah sai kawai aka ji abin da yake faɗa yana da yazda da wazda ana cewa la ilaha illallah yana da da wazda yazda yana ta maimaita waɗannan kalmomi kun san abin da suke nufi abin da suke nufi goma sha ɗaya sha biyu goma sha ɗaya sha biyu goma sha ɗaya sha biyu yana la ilaha illallah yana goma sha ɗaya sha biyu da aka bincika ashe accountant ne wato accountant din da bai san Allah ba kullum harkar lissafi yake da sama da fadi da kudin jama'a saboda haka wannan shine aikinsa ya manta Allah ya hana shi tuna Allah saboda haka ya zo mutuwa kawai sai lissafi sai lissafi yake qurtubi abu abdullahi al-qurtubi a cikin littafinsa at-tazkira li ahwal al-mauta wal akhirah yake cewa an bani labari shi da kansa yake to an ba shi labari wani daga cikin dillalai mutuwa ta zo masa aka ce qul la ilaha illallah ce la ilaha illallah sai kawai aka ji yana uku da rabi hudu da rabi uku da rabi hudu da rabi la ilaha illallah saboda wannan shine a gabansa rayuwarsa ba Allah kullun tunanin da yake me zai samu me zai kashe uku da rabi hudu da rabi uku da rabi yana lissafi Qurtubi ya ce shi ya ga wanda yana cikin tsananin mutuwa amma lissafi yake da 'yan yatsunsa lissafi yake da 'yan yatsunsa kun sa akwai irin wannan akwai irin wannan ko su ma ya farfado sai ya tambayi kantinsa bai aka samu lissafin yau nawa ne to in ba a isa ba da wannan zai cika wani da aka ce masa la ilaha illallah sai ya ce gidana na guri kaza aje a gyara shi gona ta ta guri kaza aje a gyara ta a nome ta a shuka kaza ana la ilaha illallah yana faɗar gidaddajinsa da gonakinsa da filayensa wani kuma ana ce da shi ya ce la ilaha illallah kamar yadda qurtubi ya kawo ana cewa ya faɗi wannan shi kuma yana jan nagge ta naggensa ja kai daga ji kasan ko falali naggensa yake tunani saboda haka da wannan ya cika akwai wani da ƙurtubi yake ba da labari shi yana tafiya sai ga wata mata mai tsalelan kyau sai ta tare shi take tambayarsa ina ne gidan wankan minjab wani gidan wanka ne da ake kira hammamu minjab take tambayarsa ina ne ta bace hanya ashe shi tantirin dan iska ne sai kawai ya nuna mata kofar gidansa kofar gidan nasa yayi kama da gidan wanka sai ya ce nan ne sai ta shiga tana shiga sai ya bi ta a baya rufe kofa sai ta nuna masa yarda ta nuna masa fara'a ta ce to amma wannan haduwa ba yan ciye-ciye da lashe-lashe da dan makulashe sai ya ce a ai bara a je a kama ki duk abin da kike so yana fita ya manta bai rufe kofa ba sai ta fita ita ma ta gudu ya dawo bai ganta ba to ya rube saboda haka sai ya shiga gari yana ta neman ta ba ji ba gani har ya nemi ya susuce sai har ma ya kai wato banda magana ta ba abin da yake to shikenan haka mutuwa ta zo ta same shi ana cewa da shi ce la ilaha illallah yana ya rubba qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat aina at-tariqu ila hammam min jabi يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي أنا يا لا إله إلا الله yana cewa ga wata mai cewa ta gaji da tafiya da neman gari da neman gida tana cewa ina hanyar gurin wankan min jabi wannan yake ta maimaita gurin wankan min jabi haka ya mutu saboda haka abin da yake tattare da mutum a wannan lokaci shi yake tasiri idan ya kasance daga cikin mutanen kwarai ne tun ne mai karanta ƙur'ani mai lazimtar mutanen kwarai mai san Allah da manzansa mai ƙoƙarin ɗabbaka sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama to a wannan lokaci wannan hali nashi zai yi tasiri idan kuma ya kasance akasi ne to babu shakka a nan akasin nasa zai yi tasiri ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an tambaye shi ayyu sadaqati afdalu wace sadaka ce ta filada ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace an تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wace sadaka ce tafi falala yace ka bada dukiyarka sadaka kana cikin koshin lafiyarka kana jin ruwa a ranka kana fatan ka yi tsawon rayuwa ka samu jinkiri kana kuma tsoron talauci a irin wannan yanayi ka bada sadaka ka fitar da dukiyarka ka ciyar fi sabilillahi annabi yace kada ka saurara har sai lokacin da rai ta kawo makoshi a wannan lokacin zaka dinga wasiya kana abawa na kaza abawa na kaza manzo Allah ya ce wa qad kana li fulan ai dama kudin na wane ne ko baka ci ko baka rabar ba zai tafi zuwa ga magada ne kai dai ka gama cin abin da kaci saboda haka lokacin da rai ta kai hulqu to kuma babu sauran abu da mutum zai yi na alkhairi a wannan lokaci kuma Allah ya karbe shi وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون التي فلولا إن كنتم غير مدينين ميحنا إذا هركوبا ودندا ake mallaka ba ne madinina wasu malamai suka fassara shi da mamlukina waɗanda ake mallaka wasu kuma suka ce madinina mujazina ba waɗanda ake sakan kawa ba ne idan har ko ba waɗanda za a tashe ku ba ne ranar gobe kiyama a sakan muku ko kuma ku ba waɗanda ake mallakar ku ba ne al'amuranku yana a hannun ubangiji kuna jin ku kuna cin gashin kanku to ga ranar da za ku nuna ikonku ga ranar da za ku nuna isarku ga dai wani mutuwa ta zo masa masoyinku ne na kusa da ku ɗaya daga cikinku ne to ku dawo masa da ransa in har kuna tsammanin ku kun isa ko kuma ku dawo masa da ransa tunda in ya mutu babu, babu ranar gobe kiyama balle hisabi to sai ku dawo masa da ransa me amfanin ku bar shi ya mutu tarji'unaha in kuntum sadiqina ku dawo da ran har idan gaskiya kuke faɗa cewa babu tashin kiyama wannan mutuwa da tafi ƙarfinku kuna ji kuna gani ko kun so sai kun mutu to ku yi maganin ta mana in har za ku iya maganin tashin alkiyama in kuwa ba za ku iya maganin wannan alkiyamatu sugura ba to dan menene za ku yi inkarin alkiyamatul kubra inda har an samu alkiyamatu sugura wanda shine fitar rai to alkiyamatu kubra ma tana nan tafi Allah ce fa amma in kana min al-muqarrab fa amma in kana min al-muqarrabin farawhu wa rayhanu wa jannatu na'im وأما إن كان من أصحاب أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'amma in kana minal muƙarrabin, to amma idan shi wannan mamaci ya zamo daga cikin waɗanda suke makusanta ne farauhun to yana tattare da rahama da jin daɗi da walwala warai hannu da kayan daɗi da ƙanshin daɗi wajen natu na'im da aljannatai na ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance shi wannan mamaci daga ma'abota dama ne فسلام لك من أصحاب اليمين أمن شي يتبت غريكا دقم أبو تادامة وأما إن كان من المقرب وأما إن كان من المكذبين الضالين أما إذا يكسنشي daga cikin masu karyatawa ne batattu fa nuzulun min hamim to yana da liyafa ta tafasasshen ruwa wa tasliyatu jahim da shiga wuta mai tsananin zafi inna haza lalle shi wannan da huwa alhaqqul yaqin lalle shi ne gaskiya ta sakankancewa fasabbih bismi rabbikal azim don haka ka tsarkake suna na ubangijinka mai girma Allah ya shiga bayanin waɗannan kashe-kashe guda uku lokacin mutuwarsu bayan ya yi mana bayanin abin da za su samu ranar gobe kiyama to haka nan a lokacin mutuwarsu ma Allah maɗaukakin sarki zai nuna bambanci tsakankaninsu Allah ce fa amma in kana minal muqarrabin amma idan shi wannan mamaci ya kasance daga cikin mutanen da suke makusanta su ne waɗanda suke aikata ayyukan da Allah ya ɗora musu na wajibi banda shi ma har suke aikata na mustahabbi sannan suka bar abin da Allah ya haramta musu na haram banda wannan ma har suke gudun makaruhi suke gudun wani abin ma da yake mubahi halal ne gare su to amma saboda tsantseni sukan guje masa to waɗannan su ne almuqarrabina waɗanda suke ‘yan fada waɗanda suke na kusa-kusa Allah maɗaukakin sarki ya ce to su yayin mutuwa mutuwar ɗaya daga cikinsu abinda za a dinga gaya masa farauhun yana tattare da rahama rauhun rahama ta ubangiji kamar yadda Allah yake cewa la tai asumin rauhillah kada ku yanke kauna daga rahamar ubangiji farauhu huwa rahma wasu malamai sun fassara shi da al-istiraha wato hutu yana tattare da hutu wasu malamai suka fassara shi da as-surur walbahja yana tattare da farin ciki to wannan kalma duk ta kunshi waɗannan ma'anoni wanda duk yake daga cikin almuqarrabina waɗanda suke makusanta yayin da mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ransa abinda za a yi masa bushara da shi kenan kana tattare da farin ciki kana tattare da rahama kana tattare da jin daɗi kana tattare da kwanciyar hankali kada ka ji tsoro kada hankalinka ya tashi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinsu sannan suka tsaya kam akan wannan kalma ba su canza ba to mala'iku suna sauka lokacin mutuwarsu suna gaya musu Allah ta hafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati albishirunku da aljanna allati kuntum tu'aduna wacce ake muku alkawarin ta ranar gobe kiyama to ku yi albishir da ita tun a yau nahnu awliya'ukum mu ne abokanku majibantanku wanda muke tare da ku fil hayatid duniya lokacin da kuke rayuwar ku ta duniya wa fil akhirah kuma muna nan tare da ku a lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma duk abin da rayukanku suke so duk abin da kuke so za ku samu a ranar gobe kiyama walakum fiha ma tad'una duk abin da za ku kirawo ku ce a kawo muku ku yi oda to za ku gan shi gaba gare ku nuzulan min ghafurir rahim wannan liyafa ce da Allah ya tanada muku wanda shine mai yawan gafara shine mai jin kai haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa waɗanda suke muƙarrabina ko waɗanda suke mutanen ƙwarai waɗanda suka tsaya suka bi Allah za su samu ranar gobe kiyama a nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda uku farauhun rahama jin daɗi farin ciki wa raihanun raihan wasu malamai suka ce shi ne wannan itace na raihanu mai ƙanshi ƙanshi na gasken gaske ko kuma raihanu shine anwa'ul ma'kulati abubuwan da rai yake so na kayan daɗi kayan ciye-ciye da makulashe da shaye-shaye da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe su ne raihanun din sannan Allah ce wajen na tunai Allah ya faɗi abubuwa guda uku rauhun raihanun wajen na tunai kamar yadda a rayuwarsu ta duniya suka haɗa i'tiqadun tayyib وكلمة طيبة وأعمال طيبة a rayuwarsu ta duniya sun hada waɗannan rukunai guda uku aƙidar su aƙida ce mai kyau maganganunsu da suke faɗa maganganu ne masu kyau ayyukansu da suke aikatawa ayyuka ne masu kyau don haka za su samu irin waɗannan sakamako bisa waɗancan abubuwa guda uku Allah ya jera musu waɗannan sakamako guda uku farauhun wa raihanun wa jannatu na'im kamar yadda Allah yake cewa yubashshiruhum rabbuhum برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله يكتوى أنا مسو بشارة لوقت متوسو برحمة منه da rahama Allah yana musu bishara da rahamar sa da gare shi wa ridwanin da yardarsa ba zai ƙara yin hushi da su ba har abada wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da aljannatai waɗanda a cikinsu akwai ni'imomi masu dawwama to haka nan Allah a nan ma ya faɗi abu uku kamar yadda faɗa a can rahma ridwan jannatul lahum fiha na'imun muqim Allah ya jingina aljanna din zuwa ga ni'ima jannatu jannatu na'im aljannatai gonaki lambuna na ni'ima domin a lambu akan iya samun abin da yake ba na ni'ima bane a gona akan iya samun abin da ba ni'ima ba ne ka iya shiga gonar ka taka kaya sun ya iya shiga gonarsa miciji ya sare shi ko kunama ko ya tuntube ya faɗi ko wani abu dai wanda baya so ya faru gare shi sai Allah yake nuna waɗannan gonaki da Allah zai ba waɗannan a ranar gobe kiyama duk ni'ima ce zallanta babu wani abin da yake na fargaba babu wani abin da yake mara daɗi shi yasa Allah sai jingina aljanna din zuwa ga ni'ima ya ce wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya kasance min ashabil yamini daga cikin ashabul yamini ma abota dama ne fa salamun laka to amince ya tabbata gare ka min ashabil yamin daga ma'abota dama wato idan yana cikin ma'abota dama yana cikin masu martaba ta biyu a cikin mutanen kirki to ranar gobe lokacin mutuwarsa mala'iku za su sauka suna yi masa salaman salama suna yi masa gaisuwa ta sallama kamar yadda muka je a asar ɗin da suka karanta a baya wato mala'iku za su ce da shi salamu alaikum idan mutumin kirki ne yakan iya ya ansa musu wa alaikum salam yakan gansu kamar yadda Allah ya nuna ya gaya mana zai iya ganin su wani zai iya musu magana da muryarsa a ji shi wani kuma zai iya musu magana da ishara wani kuma zai iya musu magana da zuciya ko waɗanda kuke gurin ba ku san abin da ake ciki ba sannan allah maɗaukakin sarki ya faɗi kaso na ƙarshe su ne almukazzibi na waɗanda suke masu ƙaryatawa batattu Allah ya ce wa amma in kana minal mukazzibina dallin amma in ya kasance daga cikin masu karyatawa batattu waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da ya zo da shi suka bace hanya suka karkace hanya fa nuzulun min hamim suna da wata liyafa ta ruwa mai tsananin zafi wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at mutafaqa in sun nemi a kawo musu ruwan sha sai a kawo musu ruwa wanda yake kamar tafasasshen mai wanda da zarar mai shan shi ya kusantar da shi zuwa ga fuskarsa zai kona fuskar ya zagonyar da fatar fuskar gaba ɗaya ta zube Allah ce wa tasliyatu jahim da kuma shiga wuta ta jahannama Allah ya kiyaye wannan yana nuna cewa mutumin kwarai tun daga kabari zai fara fahimtar shi mutumin kwarai ne kai tun daga lokacin da aka zo karɓar ransa zai fara sanin ina zai je wuta ko aljanna kuma wannan yana nuna cewa rayukan bayan Allah waɗanda suka yi ayyuka na kwarai suna cikin ni'ima tun kafin alkiyama ta tashi Allah ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im tun a lokacin da aka karɓi ransa za a gaya masa cewa ga fa inda ran nasa zai tafi rawhun wa raihanun wa jannatu na'im sannan wanda yake mutumin banza wanda ya kangare wa ubangiji shi kuma za a gaya masa fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim Allah ya kiyashe mu hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da haka imamu malik ya rawaito a cikin muwatta daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga mahaifinsa ka'ab ibn malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi shajaril janna hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athu Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ran mutum mumini zai zama kamar tsuntsu ne yana ci daga itaciyar aljanna har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai mayar da shi cikin gangan jikinsa ranar da Allah zai tashi wannan mumini hakanan a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna arwaha shuhada fi hawasil tuyurin khudrin tasrahu fi riyadil janna haythu sha'at ثم تأوي إلى قناديل معلقة معلقة بالعرش wato rayukan waɗanda suke shuhada waɗanda suka yi shahada wajen ɗaukar kalmar Allah suna cikin maƙoƙo na tsuntsaye korayen tsuntsaye waɗanda suke yawo a cikin lambuna na aljanna suna yawo inda suka ga dama sannan daga baya su je su fake a gurin wasu fitulu waɗanda suke a rataye ƙarƙashin al'arshi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda duk yake fata yake sha'awar saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi wanda kuma yake kin haduwa da ubangiji sai ubangiji ya ki haduwa da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fashe da kuka yayin da suka ji haka manzo Allah ya ce ma yubkikum me yasa kuke kuka suka ce inna nakrahul maut ba cikin mu babu wanda yake son mutuwa gashi kuma an ce wanda baya son mutuwa Allah baya son haduwa da shi sai manzo Allah ya ce laisa zaka abun ba haka yake ba walakinahu idha ihtudir dan adam ne lokacin da mutuwa za ta zo masa fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im idan aka yi masa bushara da wannan sai ya je yana son saduwa da ubangijinsa ubangiji ya je yana son saduwa da shi wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim idan aka yi masa bushara da wannan sai ya ji cewa baya son mutuwa baya son mutuwa Allah madaukakin sarki kuma ya ki saduwa da shi don haka ai masa wannan mummunan tanadi wannan hadisi yana cikin musnad da Imam Ahmad akwai hadisi kwatankwacinsa a cikin bukhari daga aisha allah ya kara mata yarda allah maɗaukacin sarki ya ce inna haza lalle wannan wannan abin da kuka ji ko dai wannan alkur'ani gaba ɗaya da ake karanta muku ko kuma abin da wannan sura gaba ɗaya ta kunsa ko kuma abin da waɗannan ayoyi suke bayani na idan mutum mutuwa ta zo masa lahuwal haqqul yaqin lalle wannan gaskiya ce lalle wannan gaskiya ce ta sakankancewa gaskiya ce da babu shakka a cikinta kowa ya zo a wannan guri sai ya sakankance cewa abinda ake gaya masa gaskiya ne kamar Allah maɗaukakin sarki yana lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallama yana lallashin dukkan wani wanda ya tsaya akan gaskiya yake so a yi gaskiya yana lallashin zuciyarsa kada ƙaryatawar masu ƙaryatawa su ta dame ka akwai ranar da za su sakankance cewa abin da kake gaya musu gaskiya ne ranar da mutuwa ta zo a ran nan kowa zai tabbatar da cewa abin da ake faɗa masa na gaskiya din nan ko dai ya yi imani da shi a da to zai ƙara sakankancewa da abin da ya faɗa da abin da ya ci ko kuma bai yi imani da abin da ake faɗa masa ana karanta masa na ayoyin Allah ba a ran nan sai ya yi imani da shi wancan mutum wanda ya imani da abin a ranar a rayuwarsa ta duniya imanin sai ya amfane shi wannan kuma da bai yi imani ba sai da ya hau kan wannan gargada to imaninsa ba zai amfane shi ba Allah yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalinsa karyata wadda suke masa mai lokaci ce akwai lokacin duk kowa sai ya sakankance ya yarda da abin da yake faɗa fasabbih bismi rabbikal azim don haka kai tasbihi tare da gode wa ubangijin tare da tare da tsarkake ubangijinka wanda yake mai girma kai tasbihi kana mai tsarkake sunan ubangijinka wanda yake mai girma wato kada abin nan da suke yi duk ya dame ka ka ci gaba da ibadarka ka ci gaba da bautawa Allah kamar yanda ka saba kada abin da suke yi ya shagaltar da kai ya dauke maka hankali ya dauke maka tunani ubangiji yana gaya masa cewa ya doge akan wannan bauta ta ubangiji ya doge akan turba ta ubangiji ya ci gaba da tsarkake sunan ubangiji tsarkake sunan ubangiji daga dukkan abin da ake jingina masa na shirka daga dukkan sifar da ake jingina masa wacce ba sifarsa ba kai ka tsarkake shi daga waɗannan sifofi sunan ubangijinka suna ne wanda yake ya cancanci a tsarkake shi domin ubangijinka ubangiji ne mai girma ya tabbata cikin musnad imam ahmad daga uqbat ibn amir yake cewa lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim yayin da wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan tasbihi cikin ruku saboda haka a ruku'u mukan ce me subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim haka nan yayin da waccan aya ta sauka sabbi hisma rabbikal a'la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujada saboda haka muke fada a cikin sujada muke cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan shine ya tabbata a cikin sunna a cikin sallah abinda ya zo kenan kamar yadda ke cikin sunan abu dawud ya zo a wata ruwaya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da karin wa bihamdihi amma abu dawud sulaiman ibn al-ash'ab as-sijistani da ya kawo hadisin a cikin sunan dinsa ya kawo na farko wanda babu wa bihamdihi ya kawo wannan sai yake cewa amma wannan karin wannan karin a bisa dukkan tsammani bai inganta ba wato ya yi masa hukunci da shizuzi cewa shag ne saboda a sallah abin da ya inganta subhana rabbiyal azim wannan wa bihamdihi ya inganta a cikin wasu hadisai amma a wajen sallah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya inganta a wasu hadisai kamar hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as kamar hadisin jabir ibn abdullah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa من قال سبحان ربي الع... من قال سبحان ربي العظيم وبحمده حين يصبح وقال مثلها مئة مرة وقال مثلها حين يمسي لا يوافي الله أحد بمثل ما وافاه به أيكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi guda biyu masu saukin fada akan harshe amma masu nauyi a cikin mizani ranar gobe kiyama kuma waɗanda suke masoya zuwa ga Allah mai rahama su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne masu saukin fada akan harshe domin shi zikiri ambatan ubangiji da tasbihinsa ita ce ibadar da tafi kowace sauki domin ita ce ibadar da take kan harshe sauran gabanka ba za su motsa ba saboda zikiri wanda ka ga yana yi yana tsalle wannan wani zikiri yake yi na daban ba zikirin annabi ba kalimata ne ce khafifata ne ne masu sauki ne ba masu nauyi ba ba waɗanda ake yi ana gumi sharkaf wannan ba su bane khafifata ne ne masu sauki ne alal lisani amma an je ranar gobe kiyama kuma a nan ne za a ga nauyin su ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده subhanallahi alazim wannan shine karshen tafsirin suratul waqi'a Allah madaukakin sarki ya samu dace sati mai zuwa insha Allah za mu shiga tafsirin suratul hadid surar da take karantar da mu abubuwa masu girma kalmar hadid karfe din nan za mu fara jin karansa tun daga farkon sura insha Allah الرحمن الرحيم na farko kafin mu karanta tambayoyi akwai ta'aziyar fitaccen malamin nan shahararren malamin nan na sunna wanda Allah ya masa cikawa sati biyu da suka wuce ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mashahurai a duniyar musulunci musamman kuma a duniyar sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine Sheikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid ɗaya ne daga cikin fitattun malamai a ƙasar Saudiya wanda ya yi karatuttukansa a hannun manyan malamai irin su Sheikh Muhammad al-Amin Shantiti ya zauna da shi tsawon shekara goma ya karanci abubuwa da dama a gurinsa. ya zauna tare da sheikh abdulaziz ibn baz ya yi karatuttuka da yawa a hannunsa irin su bulogul maram duk abunsa ya karanta da su fathul bari da sauransu ya rike matsayi daban-daban a nan madina ya yi koyarwa ya yi alkalanci har ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar saudiya hay'atu kibarul ulama wato cibiya ta manya-manyan malamai ya zama kuma memba ne daga cikin kwamitin fatawa sannan ya zama memba a cikin almajma'ul fiqhi wanda yake karkashin al-mu'tamar al-alamin islami wato kungiyar haɗin kan ƙasashe na musulmi wato oic akwai a ƙarƙashinta akwai cibiyar da take ta bincike ce a cikin harka ta hukunce-hukunce to har ma ya zama shi ke rike da shugabancin wannan cibiya sannan memba ne a cikin almajma'ul fiqhi wanda yake karkashin kungiyar rabitatul alamin islami ya cika duniya da wallafai-wallafansa da yawa masu ɗauke da karantarwa ta sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin littattafansa yana da mu'jamul manahil lafziyya yana da littafin at-ta'alum wa atharuhu fil fikr wal kitab yana da littafin hilyatu talib al-ilm yana da littafin at-tahsil fi ilm al-jarh wa at-ta'dil ko ilm at-takhrij afwan fi ilm at-takhrij yana da littafin an-nadha'ir yana da littafin الرقابة على التراث لتتفلسف سنك وجن 66 akan kanun wanda ya rubuta da kuma waɗanda ya hakkaka to littafansa suna cike da ilimi mai zurfi kwarai da gaske kuma da kusa akan dukkan wani wanda yake kokarin yada bid'a ko yake kokarin lalata gadan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bari na sunna saboda haka za ka ga yana da littafin at-tahzir min mukhtasarat as-sabuni fi tafsir da rubuta littafin at-tahzir wato gargadi akan irin yadda sabuni Muhammad Ali Sabuni yayi wa wasu littattafai na tafsiri wato dirar kawara ya cire abin da ya kamata ya bari ya bar abin da ya kamata ya cire to wannan malami ya jima yana rashin lafiya yana kunci sai a yan kwanakin nan Allah ya masa cikawa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jinkiri mai amfani idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da imani sannan banda wannan akwai tambaya da take yawan maimaituwa ana yawan tambayar mu game da wani ciniki da ya bayyana wanda wasu kamfanoni suke yi da za a ce ka zo ka yi rijista ka ba da kuɗi kaza dubu goma sha biyar ko dubu ashirin in ka yi rijista ɗin nan to za a baka damar ka je ka kawo mutum bakwai wanda shi ma zai yi rijista irin taka. in ka samu ka kawo waɗannan mutane to kana samun wani kamashu su ma mutanen nan bakwai duk wani wanda ya jajumo wani kana samun kamashin abin da ya jajubo shi ma yana samu to haka za a yi ta yi har har sai an je wani stage an je wani mataki sai a dakatar da abin da ake kara maka to da yawa ana tambayar mu wannan ciniki wannan ciniki na taɓa faɗa a wasu a wasu guraren karatuttuka na cewa haramun ne haramun ne naga yan uwa an dilmiya ciki wasu sun yi nisa haramun ne aklu amwalin nasi ne bil batil aklu amwalin nasi ne bil batil ba yadda za a yi yahudi haka kawai ya dinga daukan kuɗi yana baka ba zai yadda ba in ka ga haka akwai wani abu karkashin kasa ciniki a musulunci waraware yake kowa yana sanin abin da ake gudanarwa babu wani abu a karkashin kasa a boye baka sani ba wannan ba ciniki bane lokacin da zaka je ka kawo na farko kai zaka bada kuɗin ka sannan kuma ka kawo wasu su ma su bada kuɗin su to ka sani fa duk wannan abin da ake fitarwa ana baka daga cikin kuɗaɗen mutane ne da ake kawo ba kuɗin su bane ba da su dinga ɗaukan kuɗi suna raba maka kuɗin da waɗanda zaka kawo su ne za a dinga iba a baka su kuma suna juya kuɗin in wannan da ka kawo su ma sun kawo su samu in ba su kawo ba sun yi asarar kuɗin su wannan garari ne baya daga cikin cinikin da musulunci ya halatta aklu amwalin nasi ne bil batil Allah ya hana wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil babu dalilin da zai sa kawai a kwashi kuɗin mutum ba aikin komai kai ba a baka dan kawo kawo shi kawai ya dau abin nan a kwashi kuɗin sa a baka shi ma in ya kawo wani ya zuba kuɗi shi kuma a ɗauki kuɗin wannan da ya zuba shi kuma a bashi ana kawowa su kuma wani abin da yake rara suna sa shi cikin harkar kasuwanci wannan fa shine tsarin da aka yi su su ci kai ma da kaje ka jajibo su ci shi ma wancan iya jajibo haka za ku yi ta cin kuɗin junan ku bil batsili ba bisa gaskiya ba saboda haka bai halatta ba waɗanda suka shiga su fita su daina su mayar musu su ce ba ma yi mun gane ba gaskiya ba ne in ba haka ba yanzu da muka gama karanta abubuwan da suke faruwa yayin da aka zo mutuwa mutum ya dinga lissafi ana ainihin cewa ya ce la ilaha illallah yana kiran mutum bakwai mutum bakwai mutum bakwai galibi abinda yake jawo mutane su fada irin wannan kwaɗayi mutum ba zai zo ya tambaya ba sai ya fara wanda abin da ya kamata ka yi shine duk abin da za ka yi kada ka fara yi sai ka yi tambaya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih fara tambaya ka ji hukuncin sannan ka je kai amma sai mutum ya dulmiya ya yi dumu dumu cikin abin sannan kuma sai ya zo ya ce me ya hukunci a lokacin fa ransa baya so ka ce bai halatta ba baya so da zarar ya ji kana neman ka ce bai halatta ba sai ka ga zuciyar shi tana baci da ka ce ya halatta sai ta Allah sa kama da alheri mun gode Allah sa ka da alheri Allah kiyaye ku Allah daman kuma haka yake to wannan shine hadarin ka fara sa kafarka a cikin ramin da baka san zurfin sa ba sai mutum ya nutse a ciki kuma ya dinga nume ko hannu wai a cece shi da kuma ba zai yiwu ba ka fara sanin zurfin ramin kafin ka sa kafa ko wannan bai halatta ba sannan ku sani kai hadisin Hudhaifa Jabir ya rawaito shi Ibn Mas'ud ya rawaito shi yana cikin littafin sunna da yawa hadisi ne da yake har kullum mumini idan yana karanta shi zai ɗauka al'amarin sa ya dangana wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء رزقكم أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته ما إكي صلى الله عليه وسلم يتي ملائكة جبريل يا ردامن يا فدامن cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta sai ta cinye abinda Allah ya riga ya kasa din nan zai baka da aka ce bi katbi rizqi din nan Allah sai ya baka shi gaba daya annabi ya ce to ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arzikin fattaqullaha wa wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibsa'u rizqikum kada jinkirin arzikin da Allah ya riga rubuta muku ku ga bai zo da wuri ba jinkirin ya sa ku ku neme shi ta hanyar saban Allah manzo Allah ya ce fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abinda yake wajen Allah ba a samu shi ta hanyar sabo duk abin da zaka samu ta hanyar saba Allah sai Allah ya bice masa albarka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwali an-nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun hakanan ubangiji ya nuna mana cewa tsoronsa da takawa da imani su za su sa mu samu arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib matukar zaka sanya tsoron Allah da takawa a zuciyanka sai Allah ya sa maka mafita daga dukkan wani kunci da kuma azurta ka min haythu la yahtasib ta inda baka inda baka zaton arzikin ta nan zai fito inda kuma kake zato ba nan ne arzikin yake ba Allah na cewa law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubu da a ce mutanen alƙaryatu za su yi imani su yi tsoron Allah da sai mu bude musu albarkatai ta sama ta ƙasa ta ko ina komai suka taba Allah ya albarkace su amma idan sun yi imani sun ji tsoron Allah wa alla wastaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara don haka idan kai mumini ne ba za ka ce ai to yadda halin rayuwar kenan yanzu in ba mu yi wannan ba ta ina za mu samu wanda yake karanta waɗannan ayoyi ya ji wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa yadda ba wata isa da ban baku ba ta wani bawan Allah kamar yadda ke cikin littafin at-tazkira wato an gan shi ainihin ya kama mudinsa mudinsa mizaninsa sikedinsa na au ya kakkarya shi ya faffasa shi da duwar wasu abokan kasuwancin suka ce me yasa ka fasa shi da duwar wasu ya ce wallahi ban sani ba baya da kyau wata rana na je wani wato na je wurin wani mutuwa ta zo masa ana cewa da shi la ilaha illallah yake cewa ba zan iya faɗa ba ba zan iya faɗa ba ji nake kamar sarka ta sikeli na ta ɗaure min harshe na aka ce to za ka iya magana ya ce ko meye zan iya faɗa amma ban da wannan kalma wannan kalma ba za ta faɗu ba da zarar ya zo faɗa sai ya ji kamar wannan sarkar ta sikelin an sa ta an kulle harshen nasa ya ce a masa addu'a a masa addu'a ba zai iya faɗa ba daga ran nan shi wannan ina ji ibnu sirin ne muhammad ibnu sirin daga ran nan da ya gane akwai ainihin illa a cikin sikelinsa sai ya karya shi ce kuma duk sanda zaka a zo awo wajensa to sai dai ka zo da sikelin kai da kake so ya maka awo da shi gudun kada shi ya je ya shiga haƙƙin wani to amma yanzu ba ruwanmu alhalalu ma halla fi aidina wal haramu ma hurimna minhu abinda ya faɗo hannunka shine halal abinda ka rasa shine haram to Allah ya kiyaye mu wani dan uwa yana cewa kamar yadda aka hana tawili yaya aka fassara kusancin Allah da jijiyar wuyan mutum da cewa kusancin mala'iku ko ilimin Allah. Wannan Allah maɗaukakin sarki shi ya fassara a cikin aya ɗin shi ya fassara, ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyan wannan izin zarfiya ce idan kusancin ubangiji ake nufi da iliminsa kusancin Ubangiji da iliminsa bai kadaita bai takaita a wannan lokaci da ya talakal mutalakkiya ne ba a kowane lokaci Ubangiji yana kusa da bawansa amma ka sani dukkan musulmi babu wanda yake cewa qurbun lahi ila ibadihi qurbun ne bizzat hatta in bid'a din sai da ce bil ilm al qurbul khas shine yazo a cikin alqur'ani duk inda aka kusa aka faɗi kusanci idan na ubangiji ne to kusanci ne na ta'ayyidi kusanci ne na a ƙarfafa ka a ya zamo tare da kai cikin abin da kake so wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib me ma'ana qurbi din ujibu da'wata da'i idza da'a shine ma'ana qurbi din in ka roke ni zan amsa maka duk sanda ka kira ubangiji yana jinka babu abin da yake shiga shamaki tsakanin addu'arka da jin Ubangiji zai ansa maka abin da ka roƙe shi matukar ka cika sharaɗin da ya shi ma ya shiga ya gicciya ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka wannan ba tawili bane tawili shine ka bankara aya ba tare da wani abin ba tare da ka riki wani abin da shine ya faɗi wannan fassara ta ba kawai ka ce saboda kwaloka ba za ta yadda ba wannan na mala'iku aya muka kawo wacce ke cewa hatta idan ja ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna mala'iku suke zuwa a wannan lokaci kuma wannan aqida ce ta musulmi kakaf da mai sunnar da mai bid'ar babu wanda yake fassara qurbullahi bi qurbi zat sai waɗanda suka bar turban musuluncin gaba daya waɗanda za mu zo bayanin su insha Allah a sati na gaba lokacin da za mu fassara fadar Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wannan kuma ya ce yana yawan yin hutu kusan alwala biyu yake yi a sallah ɗaya ko da yaushe to yana da wani rangwame idan abin ya zama rashin lafiya yana da rangwame ko mai salisul baulu salisul baulu an yi masa a salisul bauli an yi masa rangwame cewa zai yi alwala ga kowace sallah kamar macen da take istihaba jini ba na haila ba jinin rashin lafiya ita ma an mata rangwame ci gaba da sallah amma za ta yi alwala a kowace sallah to haka nan wanda yake yawan rihi baya iya rike rihi an yi alwala ma ya tafi zai yi sallah sai rihin ya dawo to shi ma hukuncinsa hukuncin waɗancan ne sannan shi kuma wannan yana cewa an ce ita suratul waqi'a akwai wani hadisi da ya ce idan ka lazimce ta ba za ka yi talauci ba wannan ai mun bi ta kan shi ko a farkon sura saboda haka kai kama kara ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ne wannan kuma yana cewa don Allah yaya za a yi jam'i tsakanin wannan asar din ko asar din da yake cewa Usman ibn Hakim yake cewa akhadha bi yadi kharijatu fa ajlasani ala qabr wato kharija ya kama hannuna ya zaunar da ni akan kabari da yake cewa akhbarani an ammihi Yazid ibn Thabit qala innama kuriha dhalika liman ahdatha alayhi wato an yi kyamar haka ne ga wanda zai hau kabarin kuma ya abin da bai dace ba ko kuma ahdasa alaihi yana nufin wanda zai yi ba haya ko bayan gari nafi'u yake cewa kana ibn umar yajlisu ala al-qubur ga kuma hadisai da suka zo kan cewa an hana zama akan kabari galibi irin wannan in taso a cikin wasu asar aikin sahabi ko aikin wani sahabi ya zo da wani abin da ya sabawa wani hani na manzo sallallahu alaihi wasallama abin da malamai suke faɗa shine la'allan nahya lam yablughu ta yi hanin bai je masa ba ko kuma ya je masa amma ya yi wata fahimta daban kamar yadda za mu ga a wannan cewa inda ma kuri zalika liman ahdasa alai hanin ya je masa amma fahimtar da ya masa daban to galibi ba a sakin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un kanat qawliyatan aw fi'liyatan aw taqririyatan a sake ta saboda asar kowa maganarsa a bayan maganar manzo sallallahu alaihi wasallama take kowa aikinsa a bayan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama yake saboda ba ba a hada karo tsakanin aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da maganarsa da fadarsa a hada shi karo da maganar wani manzo Allah sallallahu ba a cewa sun yi karo sai dai kai kokarin su waɗanda kake ganin an rawaito abin da ya saba mu a sunnar annabi sallallahu da gare su idan ya zama magabata ne na kwarai ka yi ƙoƙarin saman musu mafita mai kyau kamar yadda malamai suke yi wannan shine abin da ake yi wannan kuma yana cewa yayansa yana aikin banki idan ya karɓi albashi ya bashi zai iya kashewa to abinda malamanmu na sunna kakaf suke faɗa waɗanda Allah ya karɓi ransu da waɗanda suke nan da rai shine aikin banki a cikin abin da yake ruwa ne riba ne a tashin tunda banki yana da sasussuka da yawa bashin da yake da alaka da bada bashi da ruwa bai halatta ba wanda yake nan yana tarayya cikin abin da yake na haramu wasu suna cewa to ai ya zama larura idan ba haka ba sai arziki ya koma hannun arna gashi kasar tamu kaza kaza duk duniyar kaza kaza waɗannan duk masu faɗar wannan sun manta da waɗancan ayoyin da muka karanta gaba ɗaya imani da takawa shi zai ba mu arziki ba sabawa Allah inda mun fahimci cewa tsayawa kan hanyar ubangiji shi za mu samu arziki ba za mu ce ai ta wannan hanyar za a ma bai arzikin ba sai idan ka manta da Allah ka manta da cewa hanyar samun arziki a gurin Allah shine imani da takawa ka manta da cewa kowa arzikinsa yana gurin ubangiji ko ba haushe abin da yake faɗa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci to Allah ya tsaga wa kowa arzikinsa da abincinsa ko ka yi aikin bankin ko kakka yi akwai hanyar da Allah zai buɗe maka ka samu wannan abin da Allah ya tsaga maka ba ma faɗa irin yadda wasu sufaye suke faɗa na cewa tawakkali shine ka zauna a gidanka ko a masallacinka ko a zawiyarka ka narke ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri a zo ana kawo maka sadaka wannan baya daga cikin dabi'a ta musulunci ce ka roƙi mutane su baka a'a ka tashi ka nema amma ka nema ta hanyar da take ta halal wannan shine abinda malaman mu gaba ke faɗa akwai ma lokacin da wani yayi ainihin karfin hali yake cewa ai shi bai ga dalilin da zai sa a yi wannan fatawa ba ibn bas ya masa raddi cikin shafuffuka za su kai goma Sheikh Abdul Aziz ibn Bas Allah ya ji kansa da rahmat da ya masa raddi akan wannan saboda haka in dai har abin da yake karba a bane gaskiya akwai hadari Allah ya kiyaye wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi